الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله idan ba a manta ba har yanzu muna cikin jerin waɗanda ya shar'antu a iya masa sallah da mala yace wa tushra'u salatu ala man ya'ti shari'a ta yadda ta lamunce a iya yin sallah bisa ga waɗanda ambatan su zai zo na farko shine a tiflu yaro da bai kai baligi ba na biyu ash-shahidu shahidi ko na uku man hadda fi man uqima man uqima alaihi al fi hadd min hududillah na hudu alfasik almunbaisu fil ma'asi wal maharib na biyar shine wa shine muka yi satin da ya wuce ko na biyar wanda ake a kafin wanda ake bi bashi na bashi shine karshe ko na biyar shine wa wanda aka yi masa sallah da to ya halatta kuma kai da ka zo baya an yi wa mutum sallah baka nan har ma an binne shi daga baya kai kuma ka zo sallar ta kuɓuce maka ya halatta a wannan lokaci kai ma ka yi kuma ya halatta ku yi jami in kuna tare da wani a irin wannan lokaci za ku je kabarin sa ne ku yi masa sallah ina ba ta kun fahimta daga nan gurin na shida shine mai mai bashi to yau kuma za mu tashi na bakwai ko asabi umman mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatul hadir fa hadha yusalla alaihi eh wai ke magana فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض السابع متن بقي cikin mutanen da ya halatta ai musu sallah shari'a ta lamunce ai musu sallah man mata baladin wanda ya mutu a wani gari laysa fiha man yusalli alaihi salatul hadir a garin babu wanda zai masa sallah irin sallah ta lokacin mutuwarsa mutum ne ya mutu a gari garin kafirai gaba daya suka je suka binne shi haka ba wanda ya masa sallah ko ya mutu a fagen yaƙi an bar shi a cikin daji an san dai an gan shi ya mutu ba samu an yi masa sallah ba saboda yaƙi yayi yaƙi ko wani abu makamancin haka ya mutu a garin da laisa fiha man yusalli alaihi salatul hadir ba wanda zai masa sallah sallah irin na wanda kenan fa hadha yusalli alaihi ta'ifatun min almuslimina to wannan a iya samun wata tawaga ta musulmai su masa sallah salatul ghaib sallan wanda baya nan ya mutu an birne shi a America kafirai sun binne shi can ko a Ingila ko a wata kasa ta kafirai mu anan ya halatta mu masa sallah muna daga Kano an gane ku. saboda me li salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sallan da annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya yi alan najashi a bisa ga sarkin habasha mai suna najashi wato lakabin sarautar sa kenan najashi amma yana da suna daban kamar yadda zamu kawo shi cikin hadisi kamar yadda idan an ce kisra ana nufin sarkin farisawa lakabin sarautar kamar fir'auna ba sunan bane ba lakabin sarautar ne haka an gane ko kamar yadda ah, sarkin roma ake kiransa hirakal wa qad rawaha jama'atun min ashabihi sallan nan da annabi da mun tabbata gare shi ya ga najashi waɗansu jama'a waɗansu taro cikin sahabbansa sun ruwaito ta yazidu ba'dhum ala ba'd sashin su yana ƙarin bayani akan sashi ma'ana wani ya ruwaito hadisin a takaice wani ya kawo hadisin tsaka tsakiya wani ya fada ruwayan wani tafi wani amma dai sahabbai ne suka yi taro wajen ruwaito hadisin ba sahabi ɗaya ba wa qad jama'tu ahadithahum fiha malan yace hakika na tattara hadisan duk sahabban da suka ruwaito fiha cikin lamarin ita salatul ga'ib din da annabi yayi wa najashi na tattara su thumma suktuha sannan sai na jero su na koro hadisan fi siyakin wahid a cikin jeri daya ta kariban lil fa'ida da in kusanto ma da fa'ida a yamakon in kawo ruwayarwa ne sannan in ce wakila fi riwayatin kaza wa kaza wakila fi riwayatin da ya tattara ruwayan sai ya ga wacce ce za ta fi dacewa ta zama ta farko kalmar da babu anan hadisin a ina ya kamata ta shiga nan sai ya jera su aka harkar wannan gwanintar Nasiruddin Albani ke na ilimin hadisi ya kuli hadisi Abi Huraira jerin da zan kawo maka asalin sa na Abu Huraira ne sai kuma a iya samun ƙari na waɗansu sahabbai wanda na sassalƙafa a cikin riwayar amma asalin riwayar ta Abu Huraira ce sai ƙari da za ku ringa gani wanda yake sashi tsakanin bracket kun gane ko mai riwaya yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na'a linnasi wa huwa bil madinati annajashiyya ashamata habasha inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da aminci su tabbata gare shi na'a linnasi ya baiwa mutane labarin mutuwa wa huwa yana madina mutuwar wa annajashi mutuwar sarkin habasha annajashi menene sunansa ashamata sunansa kenan ashamata sahibal habasha ma'abucin garin habasha ko sarkin habasha annabi ya baiwa mutane labarin mutuwarsa fil yawmin ladzi mata fihi a ranan da shi na najashi din ya mutu ba kwana ba annabi ba da labari to kaga sako kenan ba ta hanyar fax ba ba ta hanyar telefon ba wani sako ta hanyar wahayi daga Allah subhanahu wataala dan tsakanin habasha da madina nan mu ne fa ketaren barmali a cikin Afrika daga ethiopia zuwa birnin madina ko a jirgi dai alal kalli kai awa ɗaya da rabi zuwa awa biyu kafin kai wannan tafiyar to amma Allah ya sanar da shi a wannan ranar kafin a kwana kaga wannan alamun min alamin nubuwa wata alama ce da ke nuna annabtakar annabi sallallahu alaihi wa sallama in banda annabi ba wanda yake da wannan damar kala abinda annabi ce shine inna akhallakum qad mata lalle wani dan uwanku qad mata hakika ya mutu kaga na jashi na habasha annabi ke fadawa sahabbai cewa inna akhallakum qad mata lalle a yau wani dan uwanku ya mutu a nan wata irin yan'uwantaka ta jini ta yare ta musulunci al islamiyya kenan in ba haka ba su shi bakin fata ne su ko larabawa ne shi wani yare yake daban ranar mutanen habasha su ko ga su larabawa amma annabi sai dan uwanku dan su ji abin a jika su yi alhinin mutuwar su samu damuwa irin mutuwar dan uwa inna akallakum qad mata wa fi riwayatin a wata riwaya matal al-yawma abdullahi salihun a yau fa wani bawa na Allah kuma bawan ingatacce ya mutu a yau bi ghairi ardikum a kasar da ba taku ba fa qumu fa sallu alaihi ku tashi ku yi masa sallah qalu sai sahabbai suka ce man huwa wane ne wannan bawan Allah qalan najashiyu sai annabi ce an-najashiyu kar ka ce qalan najashiyu najashi ya ce ka ce qala fi'li an-najashiyu fa'il kina a'a qala ai kalar rasul sallallahu alaihi wasallam allazi mata huwa najashi kaga anan gurin sai zanto khabarul li mubtada'in mahzufun taqdiruhu al mayyit ko kuma taqdiruhu huwa huwa najashi dan sun ce man huwa sai ce me an najashi bi ma'ana huwa najashi an gane ko wa hasfu ma yu'lamu ja'izun kama bakuma wa fi jawabi kaifa zaidin qul danif fa zaidun istughniya anhu iz urib dai wani malaki ce. abinda aka san shi sananne ba dole sai ka rubuta shi ba ka iya shafe shi kalmar huwa ta zo cikin maganar su man huwa wane ne shi sai annabi ce me annajashi ma'ana kamata yi ce me huwa annajashiyu amma tunda huwa sananne kalma ce ai ba sai ya faɗe ta ba annajashiyu kamar yadda dan mai magana ya zo kana zaune cikin daki kai da zaidu yace kai da wa kuke tare sai ka ce wa zaidu kalma ɗaya kawai da kai amfani da ta ba sai ka ce ba shine zaidu sai zama gwaranci kenan قال النجاشي وقال سنة النبي ساكي سوى استغفروا لأخيكم كروكا واتن أونكو غفرة كذا نقول أثبت الأخوة الدينية دي الأخوة الإسلامية قال أبو هريرة فخرج بهم إلى المصلى سي النبي فتد متاني إلى المصلى زوا قولين دا أكتا ندى دين صلى وفي رواية أو رواية البقيع سي فتد سوزوا قولين دا أكتا البقيع ومكبرتن ننتم دينك daura da ita kenan sun matakaddama to a nan gurin akwai wuri da aka tanada ana yi wa mutane sallah a da sallar jana'iz duk wanda ya mutu na ake kawo shi wurin yana tsakanin masallacin annabi da baki'a to su da baki'a sai waɗansu suka ce ya tafi baki'a ina fata an fahimta kusancinsa da baki'a sai wasu ce ya tafi baki'a eh, amma ba yana nufin cikin makabartar baki'a ba ba cikin shi gaba an gane ko thumma kaddama sannan annabi ya wuce gaba fa saffu khalfahu sahabbai suka yi sahu bayan sa ne har sahu guda biyu kala abu hurairah yace fa safafna khalfahu sai muka yi sahu a bayan annabi ko mai ruwaya yace muka yi sahu bayan annabi kama yusaffu alal mayyiti kama yadda ake yin sahu idan za a yi wa mamaci sallah gashi a gaban mu wa sallaina alaihi muka yi sallah gashi na jashi kama yusalla alal mayyit kama yadda ake yin sallah bisa ga mamaci Wa وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه irin sallar da baka tsammanin zaka ga wani abu a gaban annabi face sai gagawa a gaban sa kamar da ma gagawar a ajiye a gaban sa. kala yake cewa fa ammana wa salla alaihi sai annabi ya mana sahu yayi sallah gare shi wa kabbara alaihi arba'a takbirat yayi masa kabbara har kabbarori guda hudu wanda ake yi na sallar gawa wannan hadisi a al-bukhari wa muslim wal lafzu wal lahu wa abu daud wal nasa'i wa ibn majah wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad dukkanin su sun rawaito wannan hadisi a shafuka da jerin juz'ai da ya ambata a kun gane ko min turuqin dukkan su ta hanyoyi daban-daban ana bi hurairah zuwa ga abu hurairah wa ziyadatul ula li muslim zi'a lin nasa'i wa ahmad ziyadan farko ta nasa'i da ahmad me take ziyadan farko Wahuwa huwa bil madinati wa thaniya al bukhari tabi kuma ta bukhari ce shine kalmar ashama wa thalitha ibn majah na uku kuma ziyada ce ta ibn maja sahib al habasha ko wa sabi'a li shaykhaini wan wa ahmad ziyada ta bakwai ta bukhari da muslim ce da ahmad da kuma imam an-nasa'i wal ashira ta goma kuwa الشطر min منها لأحمد wato yanki na biyu cikin ta na Ahmad ne wa hiya indahu bi tamamiha kuma ziyadan ma tana wurin Ahmad din gaba ɗayan ta min gari Abi Hurairah sai dai ba ta hanyar hadisin Abu Hurairah ba kama ya ce kamar yadda zai zo wa ziyaratul akhirah li muslim a take ta hadisi ne ingantacce kaga jam'in malaman hadisi sun ruwato shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wanda ya mutu a wani gari saboda ba a samu waɗanda za su yi masa sallah ba kuma ba shi kadai ba ballantana naka ce khususiyya ce sai ya tara sahabbai kuma aka yi sahu to nan idan aka yi sahu ina za a kalla garin da wannan mutumin yake ko alkibla <laughs> tunda da yan gawa tana nan muna sa ta gaba to nan kuma alkibla za a kalla ba garin da yake ba za a kalla an gane ku warawa minhu tirmizi haka tirmizi ya rawaito wannan hadisi shi ma dai daga abu huraira wasa hahahu ya kuma inganta shi cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salla ala najashi fa kabbara arba'a annabi yayi wa najashi sallah sallah ta ga'ib kuma yayi kabbara hudu wa huwa riwayatul lit-tayalisi wannan riwaya Abu Dawud at-Tayalisi ko abu Walid at-Tayalisi ya ruwaito ta ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد sannan dai shi wannan hadisi da muka ambata baya Bukhari da Muslim da Nasa'i da Baihaqi da Tayalisi duk sun ruwaito da Imam Ahmad min turuqin ta hanyoyi daban-daban min hadisi Jabir radiyallahu anhu dan an nuna ma ba Abu Hurairah kadai bai gani Jabir ibn Abdullah shi ma ya gani wa ziyadatu thaniya wa thalitha wa rabi'a li shaykhain wa Ahmad wa lahu al-khamisa wa sadisa wa li Muslim wa an-Nasa'i at-tasi'a wa nasai al wa nasai al al-ula min az al-ashira wa thaniya ashira li Muslim wa Ahmad anan da yana so ya nuna mana jerin wanda suka rawato da can Abu Hurairah yanzu kuma ga Jabir min samu ko ثم أخرجه مسلم والنسائي والترمذي سنن ترمذي ده نسائي ده مسلم سكر ويتو وصححه في ترمذي ياتي حديثي صحيح وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والطيالسي وأحمد ده جوا سكر ويتو عن عمران بن حسين ده عمران بن حسين من سامسا بينوا uku kenan duk sun rawaito hadisin duk sun bada sai da annabi ya salatul ga'ib wa fihi ziyaratu rabi'a indahum jami'an wal ashra inda at-tayalisi wan nasa'i wa ziyarat hadwa kace thumma akhrajahu ibnu majah wat-tayalisi sannan dai shi wannan hadisi ibn majah tayalisi sun ruwaito wa ahmad an huzaifa bin asid daga abu daga huzaifa ibn asid kenan ba huzaifa ibn al-yaman ba kenan ko wa fihi indahum az-ziyaratu ar-rabi'a wal khamisa wa kaza indahum as-sadisa ila at-tayalisi yanzu mun samu sahabbai nawa hudu ثم رواه ابن Ahmad an Mujamma Ibn ابن ابن Al-Ansari sannan kuma ibn majah da ahmad sun sake rawaito hadisin ta wata hanya daga mujamma ibn jariya haka ya rubuta naka yace unzur zabta ismihi fil mutalib wal mukhtalif naka sai ka gyara shi ka duba yadda aka yadda zaka wasalce sunan a cikin littafin al mutalaf wal mukhtalaf lidara kutuni malaman hadisi fannin hadisi fadi gare shi akwai littattafai da aka wallafa kawai dan yadda zaka wasalce sunaye saboda mai na da naka karin bakaken ya iya zama daidai wa daida amma wajen wasali a sha bambam kaga adadin bakake ko harufan da ke cikin sunan ka shine ana wanda ke cikin sunan wannan shine ana wannan amma me zai bambanta wasali a wani lokacin kuma dugo ne yake bambantawa ko yaya aka shafe digo ɗaya shikenan kaga lafazin jariya da lafazin hadisa in ka shafe lafazin ji jimun ka shafe abin da ke abin da ya kamata a yi akan dugo na sa ko kai shafe ya sai a rasa ko menene to dan haka idan kai jimun ya zama jariya idan ka shafe jimun ya zama mai sai ya koma harisa idan ka mai da shi sai shi yasa aka yi kuskuren nan aka ce harisa shi yasa shi kuma sai ba da reference a wannan daba'ar da yi yace idan kana son ka kiyaye sunan yadda yake a rubuce ka koma cikin littafin al-mu'talaf wal mukhtalaf na dara kudi ilimin hadisi yana da wahala yana da fadi kwarai da gaske kaga wajen suna din nan sai a samu bambanci dan idan aka ce harisa shikenan wannan mutumin ya bace mun rasa kowane ne mujamma ibn harisa sai mu je mu duba duk littattafan da ake kawo tarihin rijal mu rasa waye mujamma ibn harisa babu shi shikenan sai mu ce wannan sanadin ya zama mai da'if a wurin mu saboda ga wani rawi wanda yake majhul ba mu san shi ba amma da ya kawo ibn harisa yadda ibn jariya yadda yake daidai da mun je cikin littattafan rijal sai mu ganshi mu ga tarihin sa mutumin kirki ne hadisi ya zama mai ingantacce ko da yake ma sahabi ne sanin sa ko rashin sanin sa baya cutarwa an mujamma ibnu jariya al-ansari wa qala al-busairi imam al-busairi ya faɗa cikin zawaidi ce isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat wa fihi ziyaratu rabi'a inda ibn majah at-tasi'a yanzu mun samu sahabbai nawa kenan biyar ثم رواه الترمذي وابن ماجه سنن ترمذي وابن ماجه سرويته حديثا عن عبد الله بن عمر مثل حديث ابي هريره المختصر عند الترمذي kwatan kwatan hadisin Abu Hurairah haka aka rawaito daga Abdullahi dan Umar amma an takaita shi a wurin turmudi wa isnaduhu sahihun aida mun samu sahabbai da kenan thumma akhrajahu ahmad an jarir bin abdullah al-bajali kenan jarir bin abdullah al-bajali marfu'an bi lafzi shi jarir bin abdullah da lafazin cewa annabi ya ce inna akhakumun najashi ya kad mata fastaghfiru lahu lalle dan uwanku najashi ya mutu to ku roka masa gafara wa isnaduhu hasanun qultu imam Nasir bin albani ce fi hadhihi al دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أسحمة كان مسلما في هذه الأحاديث أتكن وطنن حديثي dalilun akwai dalili karara min wujuhin ta hanyoyi daban-daban la takhfa wanda ba sa boyuwa ala annan najashi ya ashama ta kana bisa ga cewa najashi din nan ashama lallai musulmi ne wa yu'ayyidu zalika da zai karfafa maka haka annahu ja'a an-nassu anhu hadisi karara ya zo daga gare shi bi tasdiqihi bi nubuwwati sallallahu alaihi ta yadda ya gaskata annabtar annabi fa qala musa al-ash'ari abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu yace amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nantalika ila ardi najashi annabi yi mana umarni mu tafi can kasar najashi fa zakar al-qissa musa ya ambaci kissa da ta shafi wannan tafiya tasu wa fiha a cikin kissar wa qala najashi abu hurairah ce najashi ya ce ashhadu annahu rasulullahi na shaida cewa shi manzon Allah ne kaga ya tabbata dai musulmi ne kenan kamar sahabbai ba su fahimci cewa ko kuma waɗansu mutane ba za su iya fahimtar cewa najashi musulmi bane ba in ba dan sallar da annabi ya masa ba sallar da annabi ya masa sai ya nuna menene musulmi ne da a ce ba musulmi bane da annabi ba zai masa sallah ba na ruwansa da shi to amma wannan kisa mata Abu Musa sai ta ƙara tabbatar da haka tun daga shi Abu Musa na cewa ya ji da kunninsa shi wato najashi yana cewa mai ashhadu annahu rasulullahi wa annahu allazi bashara bihi Isa ibn Maryam kuma na shaida shine wanda Isa dan Maryama yayi bushara da zuwan sa walaula ma ana fihi min mulki ba dan abin da nake cikin sa ba na gudanar da mulki la ataituhu da na je wurin sa hatta ahamilana alaihi in rinka rike masa takalmi ma kawai in zama bawansa to wannan ya nuna jashi musulmi ne amma saboda gudanar da mulki harkokin mulki sun yawa saboda haka bai sami tafiya ba <laughs> shi yasa a iya ce maka tabi'i annabi yayi masa sallah tabi'in da annabi yayi wa sallah sai ka ce shine wa najashi tunda ba sahabi bane mutum da bai ga annabi ba rashin ganin annabi sai ya kwace masa falalan sahabantaka sai ka ce ta da sai malamai su ce wai tabi'in da annabi yayi wa sallah sai ka ce kai ya za a ce tabi'i kuma annabi yayi masa sallah Ba in duk tabi'i sai da annabi ba duniya sanan tabi'ai suka zo daga baya saboda rashin gamuwa da shi ne ma ya hana su zama sahabbai ta ce ayin da jashi shine wannan tabi'in da annabi ya sallallahu alaihi eh, eh al-muqdaram da tabi'i wanda ya rayu rayuwa biyu ya rayu jahiliya ya rayu musulunci eh kamar da gashi ba dai sahabi bane ba ka yi ce masa mukdaram ka yi ce masa tabi akhrajahu abu dawud wal baihaqi a cikin magana sai yace ashhadu annahu rasulullah ba mu ji kuma inda yace ashhadu an la ilaha illallah ba idan mai tambaya tambaye ka kan menene amsar sa amsar sa nan gurin sai ka ce ai rigimar da aka yi ta yi da yawancin ahlul kitaba a lokacin annabi ba wai rashin yadda da Allah bane ba rashin yadda da wa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun yadda da Allah sun yadda akwai tashin kiyama sun yadda da kaza sun yadda akwai wuta illa iyaka sun ce in sun je ciki kadan za su zauna lanta masalan naru illa ayyamu ma'duda sai kash ai da dai kar a shiga amma ko ayyamu ma'duda din ne wa yawmin kana mai gidaru 50 alf sana aka yi ayyamu ma'duda ita ba shi kenan kuma akhrajahu abu dawud wal bayhaqi bi isnadin sahih كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في تخريج الإحياء وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطيالسي وله شواهد أخرى في مسند أحمد wannan hadisai ne ingantattu wa alam Sheikh Nasir Dalbani ce ka sani ya kai mai karatu anna hadha allazi zakarnahu abin nan da muka ambata maka baya min as-salati al ghaib na halaccin yin sallah ga wanda baya nan wanda ya mutu a wani wuri da wani bai masa sallah ba huwa allazi la yatahammalu al-hadisu ghayrahu shine hakikanin da hadisi baya daukan wani abu ba shi ba wannan hadisin shine karar abin da ya nuna ba za ka kawo kishiyar haka ba ka ce a shi hadisin yake nufi ولهذا sabaqana ila ikhtiyarihi dan haka ne ma aka samu da dama sun rigaye mu ilaktiyarihi zuwa ga zabar wannan ra'ayi na halaccin yin sallah salatul ga'ib ga wanda ya mutu a wurin da ba wanda zai masa sallah su waye suka rigaye mu sullatun min muhaqqiqil mazahib sulla waɗansu taron malamai min muhaqqiqil mazahib daga cikin masu bin diddigin dalilai wajen mabiya mazhabobi daga mazhaba daban-daban akwai al-muhaqqiquna masu bin diddigin dalili ba wai kawai ra'ayin mazhaban suke bi ba tana tare da mazhaba in tana tare da littafi da sunna suna kyale mazhaba in sun samu kararan hadisi ya saba mata su ne gil mazhabi gashi nan zai kawo maka maganganun su daga mazhabobi daban-daban wa ilayka khulasatan min kalam ibn al-qayyim karbi magana nan daga tatacciyar maganar ibn al-qayyim rahimahullah fi hadha sanadi a cikin wannan bayani da muke qala fi zadil ma'ad ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin zadil ma'ad fi hadi khairil ibad wannan littafi ne mai kima kwarai da gaske duk wanda ya samu halin saye shi in zaka saya ka sai ta hakikin arnaut domin yayi bayani akan hadisansa akwai Nasiruddin Albani sai dai bai fito ba amma na cewa littafin ya bata shi ma yayi bayanin hadisansa ingancin su da rashin ingancin su saboda littafi ne mai tsada sai dai Ibn al-Qayyim ya wallafa shi a cikin halin tafiya ba tare da sauran references da zai iya koma zuwa gare su ba har da shi da kada ita rubuta littafin littafi ne mai tsada shiryar annabi wajen sallah shiriyar annabi wajen zama da iyali shiriyar annabi wajen sa takalmi shiryar annabi wajen sa rawani shiriyar annabi wajen sa kaza shiriyar annabi wajen dariya shiriyar annabi wajen zama haka shiriyar annabi shiriyar annabi cikin yaki cikin zaman lafiya cikin kullu sulhu da gabare har zuwa karshen rayuwa shi yasa ce zadul ma'ad fi hadi khairul ibad wai guzurin tafiya lahira dangane da shiryar fiyayyen halittu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi a cikin zaka dauki guzurin ka da tafiya lahira yi kokarin yin koyi da annabi cikin komai cikin sallah cikin sallah ma kiran sallah jam'i da menene gaba daya haka ya bi me ibn al-qayyim yace walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallama wa sunnatihi as-salatu ala kulli mayyitin ghaib to ga sandanan walam yakun min hadihi baya cikin shiryar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi wa sunnatihi baya cikin sunnarsa kuma Asalatu salatu ala kulli mayyitin ga'ib yin sallah ta ga'ib a bisa ga kowane mamaci wannan ba shiriyar sa bace ba faqad mata khalqun kaseerun min al-muslimina an samu halittu da yawa sun mutu cikin musulmai wa hum ghayyabun ba sa nan ba sa tare da annabi falam yusalli alaihim amma annabi bai musu salla ba wa sahha anhu amma ya inganta daga annabi annahu salla ala najashi shi annabi yayi sallah a bisa ga najashi salatahu ala mayyit irin sallar da annabi yake wa mamaci faktulifa fi zalika ala salasati turuq sai malamai suka yi sabani ta hanyoyi guda uku inji ibn al-qayyim kun ga ya rushe ya tabbatar me ya rushe sallah akan kowane matacce ba a ba kowane salatu ba kowa ake wa salatu ga'iba ba sannan kuma ya tabbatar annabi yayi wannan dafi to yaya maganganun malamai suke kan mas'alan salatu alal ga'ib yace fa fi zalika an yi sabani akan haka ala salasati turuqin hanyoyi guda uku awwalan hanyar farko anna hadha tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ga'ib wannan ra'ayin wadansu malamai ne suka ce wannan na nuna mana shar'antuwa da kuma sunnantuwa ga al'umma cewa su yi sallah akan kowane ga'ib muna daga nan da an ce dan uwan mu a Lagos ko an masa sallah ko ba a masa ba mu tashi daga nan mu yi in an yi mu maimaita in ba a yi ba mu yi kowane mamaci in dai musulmi ne a ko ina ya mutu mace ko namiji yaro ko babba ya halatta sunna ne a yi masa salatul ghaib in ji wannan ra'ayi na farko waye mai wannan ra'ayi wa hadha qawlu shafi'i wa ahmad shine maganar muhammad ibn idris al-shafi'i al-hashimi al-qurashi da kuma imam ahmad bin hanbal al-shaybani al-mirwazi wa qala abu hanifa wa malik imam abu hanifa da shi da malik imamu darul hijra yace haza khassun bihi a a wannan ya keɓanci annabi ne kadai daga yau kar wanda ya kare wa wanda baya nan sallah ko an masa ko ba a yi masa ba babu maganar sallah sai dai ku yi masa addu'a <laughs> in ji imam abu hanifa da kuma imam malik walaysa zalika li ghairihi baya yiwa a bayar da makullin yin sallah salatul ga'ib ga wani wanda ba annabi ba laysa zalika li ghairihi annabi ne kawai abin ya shafa wannan shine ra'ayin Malik da Abu Hanifa wa qala shaykhul islam ibn taymiya mai shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa yace as-sawabu magana ta daidai an al-ghaiba in mata bi baladin lam yusalla alaihi fihi wanda baya nan in ya mutu a garin da ba a yi masa sallah ba a cikin wannan gari sulliya alaihi salatul ghaib to wannan a iya masa sallar ga'ib ga mutanen wani gari su masa in ya mutu a inda kuke tabbas ba a yi masa ba kama sallan Nabiyu sallallahu alaihi wa sallama ala najashi kama yadda annabi ya salla bisa ga najashi li'annahu mata bainal kuffari dan shi najashi ya mutu tsakanin kafirai ba su masa sallah ba wa lam yusalli alaihi ba a yi masa sallah ba wa in sulliya alaihi amma idan mutum an yi masa sallah haisu mata inda ya mutu lam yusalla alaihi salatul ga'ib to babu wanda kuma ya farda saqata bi salati al alaihi saboda wajibcin sallar ya riga ya faɗi tunda waɗansu sun riga sun yi sun dauke wa sauran wan nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi da mutum tabbata gare shi salla alal ga'ibi wa tarakahu yayi salla a bisa ga wanda baya nan sannan kuma bai yi sallah ba wani lokacin a bisa wanda baya nan wa fi'luhu wa tarkuhu sunna aikin annabi da kuma barin abin da ya bari to shi ma sunna ne abin da ya aikata ka aikata shi sunna ne abin da ya bari bai yi ba kai ma ka bar shi sunna ne wa hadha lahu mawdi'un wannan bayani namu yana da wani babi daban ba nan yake ba na an dan gutsura maka ne yace wallahu a'lam yace Allah ne shine mafi sani a ra'ayin ibnu taymiya idan mutum mun tabbatar ba a yi masa sallah ba to sunna ne mai masa sallah mana daga nan in ya mutu a garin da mun tabbatar haka aka binne shi ba masa sallah ba in ko an yi masa to yanzu mu nan idan muka yi sallah sallar mu ta zama bid'a ina fatan kun fahimta saboda hujjar sa annabi yayi wa da shi sallah saboda tabbacin ya mutu tsakanin wa kafirai annabi ko bai yi wa sahabbai da dama sallah ba wanda suka mutu a wani dan ya san sunan yan uwansa musulmai sun yi mutu ai da dama za a zo a bashi labarin wani ya mutu a wuri kaza wani ya mutu wuri kaza wani ya mutu wuri kaza duk da musu sallah ba ga sojojinsa guda uku da suka mutu a yaki a gazwatul yarmouk ko mu'uta ko yarmouk eh, abin nan guda uku da suka mutu a mu'uta a duk shi yake ba da labarin sun mutu amma bai ce ku tashi musu sallah ba Zaidu bin harisa ja'far ibn abi talib da kuma abdullahi bin rawaha dukkanin su suka tuka kuma yana faɗa sahabbai ga wani ya karɓi tuta amma an gama da shi ga wani ya karɓi tuta an gama da shi har yanzu inda Khalid bin Walid ya karɓi tuta bai ce ku tashi musu sallah ba kafin cikin su akwai waɗanda suke zababbun sahabbansa musamman Zaidu bin harisa yana cikin zababbu makusanta cikin sahabban annabi ina fatan kun fahimta shine malam yace wal aqwalu thalathatun fi mazhabi ahmad maganganu guda uku ne a mazhabin ahmad ya bada fatawar farko ya bada ta biyu ya bada ta karshe wa ha hadha tafsilu mafi ingancin magana inji ibn al-qayyim wannan rarrabewan bayani da ibn ibn taymiya yayi shine mafi inganci in an yi wa mutum sallah to kar wanda ya masa in ba a yi masa sallah ba a yi masa amma mu ce mu hana gaba daya kamar yadda ah, Malik da Abu Hanifa suka tafi cewa kwata kwata wannan khasun bin nabi ko mu ce a'a mu bude kofa gaba daya kowa ai masa kamar yadda shafi iya tafi wannan duk baya da hadisin da zai goyi bayan haka ina fatan kun fahimta qultu Nasiruddin Albani yace waktara hadha ba'dul muhaqqiqin min ash-shafi'iyya wannan magana ta Ibn Taymiyyah ba shi kadai ba ma akwai waɗansu masu bin diddigi a mazhabin Shafi'iyya su ma sun zabe ta dan shi Ahmad ibn Taymiya dan ina ne dan mazhabin Hanbaliya ne mazhabin Ahmad bin Hanbali yake to karka dauka wannan mazhabin ne kawai aka samu wannan yan Shafi'iyyan ma ko wanda suka saba wa Shafi'i khattabi fi ma'alim معالم sunan akwai إمام الخطابي hamdu Ibn Ibrahim Ibn Muhammad. an haife shi shekara ta ɗari uku da goma ya mutu a shekara ta ɗari uku da tamanin da takwas bayan hijira yana cikin manyan malaman hadisi manyan malaman fikihu ya faɗa cikin littafin sa mai suna ma'alimus sunan ma'alim wato alamomin bin sunna kenan alamomin sunna wannan littafi ne sharhi ne daga cikin sharhin Abu Dawud yayi sharhin littafin Abu Dawud dan shi a aqidar a a shi wannan abin nan gashi al-Khattabi yana cewa in dai ka samu Qur'ani ka rike ka samu littafin Abu Dawud ka rike to ka jahilci komai ma a duniya zaka shiga aljanna <laughs> ka jahilci komai a duniya kar ka san komai ma za ka shiga aljanna saboda littafin abu ya tara hadisai masu yawa da ake bukata a babin fikihu da wuya kaɗan ne cikin hadisan da sun kuɓe cewa abu dawud na fikihu na ibada wanda bai kawo su ba aqida kuma tsantsar da suna cikin qur'ani dama wannan ba ijtihadi tsantsar aqida tana cikin qur'ani to in ka rike can ka rike aqida ka rike fikihu sai aljanna kawai <laughs> abu hamid al-ghazali ma zai ce fa kaga fa wannan magana ta abinda ta ta khattabi gaskiya ce yana da su malamai suka ce wannan suna nufin mafi rinjayen hadisai amma ba duka ba amma mafi rinjayen hadisan fiqh kan ya kawo su akwai yan kadan da su ce masa la ya kai da mutum ne sana fada dane sai bu sauran gaba daya me ya faɗa shi al-khattabi ya faɗa ma nasuhu maganar da nassin ta gashi nan abin da zai zo qultu in ji khattabi yace annajashi rajulun muslim shi na jashi mutum ne musulmi kad amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika ya imani da annabi wa saddaqahu ala nubuwwatihi ya gaskata annabtar annabi illa annahu kana yaktumu imanahu sai dai ya kasance yana boye sa dan haka da dama ba san musulmi bane ba sai da sai ga annabi ya masa sallah sai gane musulmi ne wal muslimu idza mata musulmi ko idan ya mutu wajaba alal muslimina an yusallu alaihi ya zama wajibi ga musulmai su masa sallah illa annahu kana baina zaharanai ahlul kufri sai dai shi najashi bisa ga rashin dace ya kasance a tsakanin kafirai walam yakun bi hadratihi man yaqumu bi haqqihi fi salati alayhi a wurin sa babu wani wanda zai iya tsayawa da haƙƙin sa wajen yi masa sallah Fa lazima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yafa zalika sai ya zama lazimi ya zama ya zama kamar wajibi ga annabi ya masa sallah ina fatan kun fahimta ya lazanci annabi lalle ya masa sallah iz huwa nabiyuhu wa waliyuhu domin shi annabi shine annabin najashi din kuma shine majibincin al'amarin sa wa ahaqqun nas bihi shi yafi kowa kusanci da najashi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim kai kanka ba wanda yafi ka kusanci da kai irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da haƙƙi a kanka a duniya irin annabi cikin mutane gaba daya shine aula bil mu'minina to tunda annabi shi yafi kowa kusanci da najashi ai shi mutuntun tare masa sallah kenan fari fiye da umarci da dukkan musulmai su yi shi kuma ya koma gefe fa hadha wallahu alam imam al-khattab yace to wannan Allah dai shi yafi sani huwa sababul ladzi da'ahu ila salati shi ne sababin da yasa annabi salla alaihi bisa ga najati bi zahir al-ghaibi a lokacin da yake nesa da shi baya nan baya wurin da yake sallah ta ga kenan fa ala hadha dan haka bisa ga wannan bayani da muka yi idza mata almuslimu bi baladin min albuldan idan muslimi ya mutu wani gari cikin garuruwa wa qad qada haqqahu fi salati alayhi fa innahu la yusalla alayhi an riga an biya haƙƙinsa wajen yi masa sallah a wannan garin da ya mutu fa innahu la yusalla alayhi la yusalli alayhi man kana bi baladin akhara to babu yanda za a yi wanda yake wani gari kuma ya zo ce zai masa sallah ga'iban anhu sallah irin ta ga'ib matukar mutum inda ya mutu an masa sallah to kai kuma nan ba za ka yi masa ba fa in alima annahu lam yusalla alaihi in kai musulmi ka samu labarin dan uwanka musulmi ya mutu wani wurin da kana da tabbas ba a yi masa sallah ba li'aikin saboda wani abu da ya shiga tsakanin yi masa sallah din aw mani'in ko wani mani'i na uzuri kana sunnatu an yusalla alaihi to ya zama sunna ne kenan ai masa sallah wala yatruku zalika li bu'dil musafa ba za a bar hakan ba kawai dan nisan wuri a ce nisa yayi nisa ba za a yi masa sallah ba za a iya masa fa idza sallu alaihi to fa idan musulmi za su yi wa za su yi sallar salatul ga'ib istaqbalul qiblata maganar khattabi kenan yake to sai su fuskanci alqibla wa lam yatawajjahu ila baladil mayyit ba za su fuskanci garin da mamacin yake ba in kana fi gairi al qibla ko da yana wata nahiya da ba nan alqibla su take ba ba za su ce ba su kalli inda yake wa kad zahaba ba'd al ulama ila karahati salati ala al mayyit al gaib waɗansu malamai sun ba da fatawar karhancin yin sallar ga'ib wa za'amu anna annabiy sallallahu alaihi wasallam kana maksusan bi hadha al-fi'li har suka rinka riya cewa shi annabi shi wannan hukunci ya shafa ku rinka bin uslubin magabata kaga bai ya san su waye suka bada wannan fatawar amma suna da falala da darajar da bai kamata yayi terere da sunan su ba sai ce waɗansu malamai sun ce makaruhi ne su waye suka faɗa imam malik da abu hanifa amma suna da falala suna da kima idan yace waɗansu sun faɗa sai wani ya ɗauka wanda bai san kima su ba to kaga ma ashe su wani sun yi kuskure ya rushe darajar su sai yace wani sashi na malamai abin da ya faɗa ya gaskiya ne su ma sashi ne na malamai ba lalle da sai ya amince suna su ba waɗansu malamai sun ba da fatawa da karhanci suka ɗauka wai hakan ya ke banci annabi kaɗai iz kana fi hukumil mushahidi lin najashi suka ce dan shi annabi kamar yana ganin najashi ne shine fatawar su waɗancan malama suka ce wai annabi kamar yana ganin najashi ne tunda Allah na iya bude masa ko ina ya hango a duniya kamar yadda ya tsinkayo sahabban nan nasa da ke can kasar Roma ko Sham suna yakin yana daga Madina to za a iya bude masa gaba ɗaya kasar duniya ya ga ina ya gano har inda najashi yake dan haka sallar sa kamar salatul hadir ne ba salatul ga'ib ba ku ko yanzu in za ku yi ba ku iya gani dan haka salatul ga'ib ce to annabi bai ga'ib ba dan shi shahid wa ga'ib indahu sawa al ga'ib wal hadir indahu sawa shine uzurin Malik da Abu Hanifa da waɗanda suka jira su kun gane ko wa za mu nabiy sallallahu alaihi wasallam iz kana fi hukm mushahid lil najashi domin shi kamar yana ganin najashi ne limar ruwaya fi ba'd al saboda wani abu da aka ruwaito a wani sashi na labarai waɗansu hadisai annahu qad suwiyat lahu a'lamul ardi duk tuddan kasa aka daidaita annabi su suka zanto daidai wa daida hatta kana bisru makanahu har ya kasance yana iya gano ga najashi tan a kwance sai masa sallah haka suka ce dama ce ruwe fi ba'd akabari akhbari ya fi ga tamrid a can kasa Nasir da Albani ce wa zakara an fil majmu' Imam ya fada cikin littafin al-majmu' sharh al-muhazzab yace anna hadha al-khabar min al-khayalat irin wannan labari da aka rawaito cewa an daidaita annaba kasa har ya hango na jashi iri da muzuri sannan ya masa sallah yace min al-khayalat duk wannan yana cikin labarai marasa asali wanda ba su da tushe khayalat kenan abinda zuciya kawai ta yi tunani ta faɗa khayal thumma zakara hadith ala ibn zaidan sannan shi nawawi ya ambaci hadisin ala bin zaidan fi sayyil ardi lin nabi hadisin da ke nuna an annan nadewa annabi kasa gaba daya hatta zahaba wai har ya tafi da kafarsa fa salla ala muawiya bin muawiya tafi tabuk yaje ya salla ga wani mutum da ake kira muawiya ibn muawiya a tabuk wannan akwai wanda suke faɗin haka dan su kawo cewa to a wajen sallar najashi ma an tattare masa kasa kenan ya je gashi gashi da ya taku ɗaya biyu kawai sai gashi a can saboda an tattare kasar an matsaye masa ita wakala bayan nawawi ya kawo wannan hadisi sai yace innahu hadithun da'if hadisi ne mai rauni da yake nuna hakan tafa da'afahu al manya dakkan malaman hadisi sun da'ifantar da shi minhum al-bukhari a cikin su akwai imam al-bukhari mu'minin fil hadith idza qala al-hazami fasaddiquha fa innal qawla ma qala al-hazami in dai bukhari fa da to sai a kiru kuma mu'minin fil hadith haka suka ce amirul a hadisi wal baihaqi da imam al-baihaqi duk sun ifantar da wancan hadisi dan haka dai ya tabbata kenan annabi yayi salatul ga'ib ba ganin shi yayi ba ba ta sallai masa ƙasa aka yi dai taka ba kun gane ko shine shi kansa mu koma can sama shine shi kansa Imam al-Khattabi ya cigaba da bayani yace wa hadha ta'wilun fasid cewa wai an an daidaita annabi kasa har ya hango na jashi ya masa sallah yace tawili ne fasid rusasshen tawili maran asali li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi idza fa'ala shay'an min af'ali shari'a idan ya aikata wani abu daga cikin ayyukan da suka shafi shari'a kana alaina mutaba'atuhu ya zama wajibi a gare mu mu bi shi wal ittisa'u bihi ko mu koyi da shi shine al ittisa daga al uswa ne kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana shine al ittisa wa takhsisu keɓance wani mutum ɗaya a ce shi za a yi wa sallah la yi ulamu illa bi dalilin wannan yana bukatan dalilin da ya nuna haka wa mimma yubayyinu zalika annahu sallallahu alaihi wa sallama abin da ke nuna mana ma abin ba khususiyar annabi bane ba lalle annabi da mutum tabbata da shi kharaja bin nasi ila musalla ya fita tare da mutane zuwa ga wurin sallah fa saffa bihim yasa suka sahu fa sallu ma'ahu suka tare da shi da ne da shi zai kenan dan idan an tattarewa annabi ya hango najashi su sahabbai sun hango idan an tattare masa kasa ya taka takobi ya ji habasha su ma taka sun je kaga duk wanda ba zai yiwu ba fa ulima anna hadha ta'wil fasidun da haka sai muka gane tawilin tunda malamai ke yi tawili ne rusasshe wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan dina cikin tawazu malamai in sun faɗi magana sun faɗi jihadin su kuma sai su ce Allahu a'lam Allah shine mafi sani ba sa baruwa da irin full confidence din cewa ɗari bisa ɗari gaskiya ya faɗa ya ce wallahu a'lam Allah dai shine mafi sani to tawazu ne wannan wajen karantarwa ko wajen bayar da fatawa وقد استحسن الروياني وهو شافعي أيضا إمام الروياني وندك شما دان شافعي يا يا يا صحيح انتر يا انغنتر دا ما ذهب اليه الخطابي wannan fatawa da khattabi ya tafi gare ta shi ma yace gaskiya haza qaulun hasanun shine istahsana wa huwa mazhabu abi wannan shine mazhabun abu daud aidan kuma dai shi abu daud sahibu sunan kenan fa innahu tarjama lil hadisi domin yayi wa hadisi matashiya fi sunanihi a cikin sunno a cikin littafin sa sunan abi daud bi kaulihi da magana sa me yace babun fi salati alal muslimi yamutu fi biladi shirki ya salam babun fi salati alal muslimi yace babin da yake magana dangane da yin sallah bisa ga musulmi ya mutu fi baladi shirki wanda zai mutu a garin mushrikai kenan ba a magana fi salati alal muslimi ya mutu fi biladil muslimina a'a ya mutu fi biladihi da sai ce kuma wa lam yusalli alaihi ahadun <laughs> dan ya iya mutuwa garin kafirai kuma musulmai sai masa sallah ta amma dai abin da yake nufi dai wanda ba a yi masa sallah ba wa ktara zalika min al-mutaakhirina daga cikin malamai na karshe wanda suka zabi irin wannan fatawa akwai al-allamatul muhaqqiqu akwai babban malamin nan bai bin diddigi al-shaykh salihu al-maqbali a shaykh salihu al-maqbali kama fi nail al-awtar kama yadda bayanin hakan yazo cikin littafin nail al-awtar na imam shaukani واستدل لذلك بالزيادة التي وقعت في بعض طرق الحديث ya kafa hujja wajen wannan ra'ayi da wani ƙari da ya zo cikin wani sashi na ruwayan hadisin inda annabi ke cewa inna asakum qad mata bi ghairi arzikum fa sallu alayhi wannan shine nassi yace me qad mata bi ghairi ardikum lalle dan uwanku ya mutu a kasar da ba ta ku ba ku suwa ku musulmai kenan ya mutu kenan a kasar suwa a kasar kaza shine kenan za a yi fa sallah fa sallu alayhi wa sanaduha ala shartin shaykhaini sanadin wannan ziyada yana kan sharadin bukhari da muslim wa يؤيد عدم adama الصلاة على كل غائب ghaibin daga cikin abin da zai karfafa ba wani mutumin sham da ya musu sallah sallar ga'ib ba wani mutumin yaman da ya musu sallah sallar ga'ib ba wani mutumin iraki ko mutumin basra ko mutumin hims ko mutumin misra da ya musu sallah sallar ga'ib wanda suke na mutum suka sallace su na aka gama ya nuna tun a karnin farko su ba sa yin haka kaga yanzu ko wannan abu ya game har a Saudiya za a gana a masallacin a masallacin Makka za a bada sanarwa a ce shugaba na gari kaza musulmi ya mutu ku tashi a yi masa sallah an yi masa haka haka nan bayan wa ahlus sunna da an ji wani babban malami ya mutu wani sai a masa salatul ga'i bayan juma'a ko na abu to wannan kuwa bai abin da bakin wala salli ahadun minal muslimina alaihim salatul ga'ib walau fa'alu da a ce sahabbai sun yi wa juna salatul ga'ib ga wanda an taɓa masa sallah din a wani wuri la tawataran naqalu bizalika anhum da riwaya ta zama mutawatira wanda za a rawaito daga gare su to amma babu fakabil haza bima alaihi kasirun min almuslimin alyawma kwatanta wannan magana da na kawo maka inji albani kwatanta ta da abin da mafi yawancin musulmi suke a kansa yau ala kulli ga'ib min salati ne yin sallah ala kulli ga'ib abu duk wanda baya nan la siyama in kana lahu zikrun wasitun musamman in mutum ya kasance ana yawan ambatansa wasitun kuma yana da shahara an san shi ko ta ilimi ko ta siyasa walau minan nahiyati siyasiya ko da shahara ta siyasa ma ba wai ilimi ko kuma wani abu ba fakat ko da shahara ta siyasa kadai wala yu'rafu bi salahin ba san shi ma da wani inganci ba aw khidmatin lil islam ko ta hidima ga musulunci tunda dai shahararre ne kawai sai a masa sallah walau kana mata fil haramin makki ko da mutum ya je ya mutu a makka a haramin makka wa salla alaihi al'alaful mu'allafa a samu dubun dubbai su masa sallah fi mawsimul hajji a lokacin hajji salatul hadir sallah ta gashi suna ganin sa amma sai ka samu kuma waɗansu anan sun ce to dai awa wani salatul gabi ya je maka ya mutu a can <laughs> tare da cewa adadin da suka masa sallah a can sun fara nan ma yawa kun gane ko to shine yake cewa qabil ma zakarna bi misli hadhihi salah kwatanta abin da muka ambata maka bayan maganganun malamai da irin wannan sallar da kuma yau mutane ke yi ta salatul ga'ib kan kowa da kowa kwatanta da wannan bisa ga irin wannan ta alam yaqinan zaka iya ganewa ilimi ne yaqini zaka samu annaha min al-bida'i allati la yamtari fiha alimun bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallama wa madhhabi salaf radiyallahu anhu tabbas tana cikin bid'a wanda ba wanda zai kokonto mutukar yana bin diddigin sunnar annabi yana bin shirye sahabbai ba wanda zai kokonto wajen kasancewar wannan abu bid'a ne albani da zafi zafi la yamtari fiha alimun bi sunnatihi duk masanin sunna ba zai taba yin kokonto wajen wannan bid'a ne idan ya kokonto kenan ba masanin sunna ba ne to wannan duka duka shine karkan abin da zamu iya yi yau saboda in muka shiga sabon karatu kuma shi ma zai zama mai tsawo ku lura da wannan kar mu hada shi da wancan na baya wanda ake maganar idan a gari an yi wa mutum